Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da To alhamdulillahi alhamdulillah dukan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ba zan iya faɗar halin da nake cikin halin yanzu ba domin ya tashi aka kama bisa wani zargi yau wata hudu kenan amma Allah cikin ikonsa yanzu nan da nake magana da kai bai minti goma ba muka yi magana da ita cewa an sake ta tana hannun hukumin yan baki na Najeriya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma baya ta haihu, sabili da haka za ku bi mu bashin bibiya da muka alkawalta yi kan tarbiyyar 'ya'ya. Domin ko ranar Talata wato shekaran jiya kenan aka sami labarin cewa an sako Zainab Aliyu da gwamnatin ƙasar Saudiya ta kama bisa zargin safarar miyagun kwayoyi Bayan samun jaka da sunanta ɗauke da tramadol da aka haramta shigarwa ƙasar. To an bayyana cewa nan da nan da jin wannan labarin kama ta mahaifin Zainab ɗin da kuma kakanta suka shiga neman hukumomin Najeriya su sa baki a sakota kasancewa ba ta da masaniya a kan wannan jaka da aka samu da ƙwayar aka kuma dace aka sakota. ta. To shirin domin iyali ya nemi sanin ainihin yadda Zainab ta samu kanta a wannan halin wanda ya kasance aka akasin rahotanni da ake yayatawa kafofin sadarwa cewa wani ne ya sa kwayar a jakarta ba tare da saninta ba. Ga Muhammad Ajiya mataimakin kwamandan hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi a tashar Malam Aminu Kano da cikakken bayani a hirarsa da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Lokacin da baban Zainab ya zo nan ofishin ya kawo report cewa ga abin da yake faruwa a Saudi Arabia. An riƙe 'yarsa an ce an samu ƙwaya cikin jakanta. shi kuma har ga Allah ya tabbata yar nan bata ɗauki ƙwayar nan ba kuma shi ya rako su airport din nan ya kawo su kowa da matarsa da 'ya'yansa guda biyu kowa da jikansa ɗaya kuma an ce a ce an same ta jika biyu wanda ba ya tabbata ba nashi ba nata bane ya hmm. kawo mana korafi annan muka fara bincike a gabansa muka fara wannan bincike because ya zo ne a cikin wani yanayi na tausayi za a fille kan ƴarsa. Hmm. so muka fara bincike ya rubuto mana a rubuce ya ce to gashi duk muka karanta a gaban baban nan muka fara bincike malam habibu in yana nan zai gaya mu a gabansa muka fara binciken nan ɗaya bisa ɗaya shi binciken nan shi ne za ka yi shi mun yi shi muka gane waye ne tunda mun san handlers handlers su ne suke da alhakin duk wanda ya zo da jaka su ba shi tak da komi muka je system din handlers ina sai da muka yi tracing wanda ainihi ya liƙa wannan jaka extra jaka a kayan ita zainab da handila ne yana aiki da handling company su ne suke dama ah, eh, in ka zo airport su za su karbi jakanka kome in akwai extra luggage ah, ko excess luggage suka biya su wannan su ne suka yi wannan abu kamar jami'ai ne kenan waɗanda muke gani waɗanda suke sai da tikiti da lodin kayayyaki da lodin kayayyaki su ne ainihin suke da alhakin in fasinja ya zo airport bayan ka sayi tikitin ka hmm. za ka je wajensu in kana da kaya jakanka za su auna jakanka in suka auna jakanka in daidai kana da 40 kg sai su baka tak hmm. in ka je can wannan tag din yi claim din jakanka hmm. yawwa so su din ne suka yi wannan abin wani ya zo ina ga ba shi da wannan 40 kg din suka um, ita Zainab din da mamansa da suka zo da jakansu ɗaya daya kaga suna da extra kgs mm. wanda ba za su yi amfani da shi ba mm. wannan damun suka samu wani kuma ya zo da kayan nan suka liƙa da ya gabatar da korafi da baki kuma ya ku a rubuce mm. kun fara kama bincike ne kuma mai binciken ku ya nuna mun yi bincike a nan a gabansa muka fara kuma sai da muka je a gabansa aka je system din nan shi yana nan office muka je wannan na'ura kwamfuta kenan eh muka je muka yi tracing because tun da bincike ne dole ne a buɗe mana na'urar nan mu ga waye ne duty akwai abin da ake ce roster hmm. da abin nan ya faru a kwana kaza eh hmm. jaddawali aiki abin nan ya faru a kwana kaza ranar 25 ga watan Disamba suka yi tafiya hmm. muka nemi roster aka ba mu roster su waye suka yi aiki zai nuna ma waɗanda suka yi aiki a wannan rana nan muka fara to ku kuka yi aiki a wannan ranar gaba ɗaya aka je system kowani Allah ya sa an yi configuring din wannan kwamfutan kowani handler yana da code code dinsa hmm, kowane jami'i na wannan ma'aikacin jirgin yana da code ɗinsa. Hmm. to in ka tagin din kaya kod ɗinka zai fita a jikin kayan in kai ne ka liƙa wannan abin da ake sa a jaka a jaka mm. dole akwai kod ɗinka haka muka yi tracing muka samu ainihi wanda ya liƙa kowa da sa kowa da sa mm. to ga lamban ka kuma kai ka liƙa wannan eh, eh, tag ɗin mm. to haka muka ɗauko shi shi ma ya nuna cewa ga wanda wayanda suka kama jaka su ma aka kama su suka nuna cewa agent ne suka zo da wannan haka dai har sai da muka kama mutane shida a rana wanda muka cancanci mutane goma amma da bincike ta nuna muka cancanci shida wanda muka same su suna da hannu dumu-dumu a cikin wannan ta'asa. bayan kun kama su kun tsare su ne ko kuma an danka su ne ga 'yan sanda ko kuma sauran jami'an tsaro mun tsare su ai mu muke da hurumin mu yi wannan binciken ba jami'an 'yan sanda ba ne national drug law enforcement agency mu muke da hurumin mu yi wannan binciken tunda abu ne wanda kwaya ce akali liƙa wani hmm. ka gane ko so mu muke da wannan hurumi kuma mu muka yi binciken nan sai da mutanen nan suka zauna tare da mu a nan kusan wata ɗaya ana binciken nan a kansu muka tattara komai aka yi bincike torali da gaske ba ba wasa aka yi bincike kuma aka kai su kotu gaban kuliya na san lokacin da watakila kuke gudanar da wannan bincike na wajen wata guda da kai magana hmm. um, sun sha tambayoyi daga jami'an ku sun amsa cewa ga yadda suka yi abin kuma ga manufarsu? sun amsa, ai in ba su amsa ba ba ma amfani kai su kotu because duk wanda muka muka muka na ce ma mutane shida nan da aka kai kotu akwai statement inda da za su baka za a tambaye su ne ɗaya ɗaya ya aka yi yaushe ka eh, eh, rana kaza kana waje kaza kuma ga tag an samu kai kai tagin ya aka yi kayan nan ya shigo haka sai da suka yi mana bayani ɗaya-ɗaya kowa ya yi confessing cewa eh an kawo wannan jakan kuma ya lika wayan su za su yi jayayya amma a the end of the day dai kowa sai da ya ba mu jawabinsa a ƙarshe eh kowa sai da ansa mm. to kun gano um, burin da suke so su cimma na lika ita wannan uh, wato lika wannan yarinya ita uh, wannan jaka eh to gaskiya liƙa jakan nan fa mutane da yawa sun ɗauka kamar ƙwaya ne da ta zo airport aka ciro wani ƙwaya aka liƙa mata cikin jakanta abin ba haka ba ne jaka ne na musamman kuma kayan wani ne da ƙwayan nan a ciki da wasu kayayyaki daban shi ne suka ɗauka suka yi using extra uh, kilograms inda take da shi tunda tana da space ita ta zo da jaka ɗaya kuma shi ta tutu 40 kg mai yiwa watakila eh. wannan bai fi kilogiram goma ba abin da ya shi ne suka ɗauko ira irin wayannan dan karamin ciwaci da suke a wajen nan mm. suka dauko wani ya dan ba su kila wani abu suka ɗauko jakan nan suka lika mata shi mutumin nan iya je can ya karbi kayansa ka gane ko mm. <laughs> ba lalle ba ne wai mu tabbatar a kan cewa sun san kwaya ce a ciki su da irin ɗan tarozizin da suke samuwa suka lika wannan abin a jakan don uwancin ya je karɓa wato practice ne wanda suke yi mm. wanda ko su kamfani nasu ba ta yadda da shi ba kuma suna ma defrauding company kaman abin da ya kamata dan taro sisin da ya kamata company su samu su sai kaga yana shiga aljihun ah, su kenan eh. ba na company ba kaga anan ana cutan company kenan mm. yawa to shine abin da ya faru ba wai ta zo airport bane aka ɗauko kwaya jami'ai suka jami'ai suka dauko kwaya suka sa mata a cikin jaka ba haka bane mm. jaka ne aka shigo da ita kuma da da guda yes mm. suka lika mata a jikin tag particulars nata na passport cewa ita ce mai jaka mm. ba tare da ta sani ba yawwa da ka ce kun gurfanar da su a gaban shari'a bayan kammala bincike fiye da wata daya wannan hali ake ciki bayan an je gaban shari'a an kai su gaban alkali an kai su sun yi jawabansu Ah, alkali ya tambaye su ko suna da laifi ko ba su da laifi da yawansu sun ce ba su da laifi alkali ya kai su riman a je a remandin ɗinsu a prison gidan yes gidan kaso hmm. ina ga sun zauna sun kai wata ɗaya ma aka sake kiran kes ɗin hmm, aka ci gaba kenan da shari'a hmm. to har yanzu ana kan shari'an kenan ina ga ran juma'an nan ko ai eh, juma'a mai zuwa ina ga za a je ma shari'a akan wannan za a ci gaba da shari'a wace kotu ce yanzu take shari'a high court federal high court kasan mu duk cases namu federal high court muke kaiwa mm. ba ma kaiwa ko magistrate ko wani abu kotun tarayya a eh, federal high court mm. to yanzu sun ci gaba da zama a matsayin ruman da ka faɗa a gidan so su waɗannan mutum shida mm. da kuka tabbatar da cewa suna da hannu sun ci gaba da zama a kurkuku ne ko kuma an ba da belinsu eh a yanda muke ji alkali ya ba da belinsu shi kuma hujjan alkalin shine aikin da ah, wannan abin ta'asan da suka aikata a dokan ƙasa ana ba da beli hmm. ka gane ko wannan alkali ne hujjansa kenan saboda haka duk da loyoyinmu sun zo sun nuna kan cewa wannan mutanen abin da suka aikata fa ah, ran yarinya ne wanda suke ah, in ba bi abin da gaske ba za a iya kashe wannan yarinya hmm. amma shi alkalai suna amfani da takaddunsu in abu ne wanda doka ta ce a bada beli discretion dai na alkali ne ko ya bada beli ko kar ya bada beli in ya gamsu da jawabin da aka yi to a takaice dai da nake ma magana mun ji cewa an ba su beli abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji halin da ake ciki dangane da mutanen da aka kama da wannan laifi da kuma faɗi tashi da Zainab da iyayenta suka sha sabili da wannan tsautsayi da ya faɗa mata. Kafin nan a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba